Alhamdulillah, ni ma ina ɗaya daga cikin mai farin ciki da murna na shekaru biyun Alhaji Muhammad Bazum a kan karagar mulki. Alhamdulillah bakin gwargwado shugaba Alhaji Muhammad Bazum ya yi nazari ya mai da hankali cikin shekaru biyansa a kan ayyukan gina ƙauyuka da sauran ƙananan hukumomi musamman tituna da harkar noman rani da wutar lantarki da kuma uwa uba ruwa. to alhamdulillah dama duk in aka ce al'ummar karkara sun samu wadatar waɗannan abubuwan to kuma rayuwa ta gyaru mutum ba zai damu da harkar wani shiga birni ba domin duk aka ce mutum ya samu wadataccen kulawa ta fannin akwai hanyoyi na sufuri akwai wutar lantarki akwai ruwa harkar noman rani to babu yadda za a yi mutumin karkara ya damu da son zuwa birni sai dai zuwa sayayya ko kuma babban makarantar da ya san babu ita a yankinsa alhamdulillah kuna kallo wannan a gaya bela har zuwa iyaka da benin kenan an kammala ta to kwanne dogon dutse a insha Allah ita ma mai tsawon kusan kilomita 150 ita ma saura kirsa a karasa ta insha Allah gashi kuna kallo dai hanyoyi ko ina bakin gurgudu mutane na ta bayyana ra'ayoyinsu suna ta farin ciki kuna kallo dai hanyoyi gwanin sha'awa har cikin gari insha Allah Allah ubangiji ya ƙara wa gabata ƙoƙari Allah ya ƙara musu himma hanya ingantacciya wadda ta zama da ta ƙa'idojin ƙasa da ƙasa alhamdulahi masha Allah muna kallo dai da Allah ko ina hanyoyi ake ta watsawa ƙauyuka ga yake nan insha Allah gaya department ɗin gaya wanda yake cikin jihar Doso da su dogon dutse ita kuma ƙwanne yankin tawa take amma duka sun yanzu sun haɗa a hanyoyi ko ina kamo hanya ake daga can ta haɗa can to alhamdulillah in dai hanyoyi suka samu to dole sufuri ya inganta wurin da za ka yi minti awa guda aka ce an samu ingantacciyar hanya da babu hanya ka yi awa guda kana tafiya yanzu an samu ingantacciyar hanya bai wuce minti ashirin talatin kun ga ai sai a ce alhamdulillah an samu ci gaba sosai dangane da lahiya abin hawa da kuma harkar shan mai da an samu za a samu sauƙi ga harkar noman rani ana inganta ga harkar lafiya ga uwa uba harkar kamfanoni da ake ta samarwa alhamdulillah Allah ubangiji ya ƙara mana ci gaba kuma dukkan ayyuka da ake ta yi kuma 'yan ƙasa ne ke ta aiki bakin gwargwaro ba dare ba rana kuma 'yan ƙasa za su samu kuɗinsu a hannun su idan kuɗi ya yi yawo kuma an samu an inganta ƙasa an inganta rayuwar ƙasa Allah ubangiji ya ƙara mana nasara Allah ubangiji ya ƙara magabata ƙoƙari insha Allah hanyoyi ga su nan ɗuɗɗar gwanin ban sha'awa masha Allah nan ma ga wuri nan ana ta ƙoƙarin zuba kwalta ana gyara yan uwana Nijeriya mu ci gaba da yi ma ta fatan alkhairi a duk inda muka tsintsi kanmu wassalamu alaikum rahmatullah.